Mai sauraro, Assalamu alaikum, da shekara nawa ake so a yi wa yaro kaciya, ‘yar bebin roba matsayinsa ɗaya da gunki? Kowa ne zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama ko kuwa sai ‘yan aljanna kaɗai. Lillazina hasanul husna wa ziyada, ziyada ina fasara ta da ganin Allah. sannan kuma ai an ce su an rabbihim yawma izin la mahjubun wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za a ji amsoshin su a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sunana Habib Ja'far Madobi kamar kullum Shak Aminu Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba yau ma malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama inda a yau za mu ji bayani akan alama ta casa'in za a yi mamakon ruwa da zai rika cinye birane da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata sa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomin da an gansu alama ce ta alkiyama ta kusa shine ambaliyar ruwa ko daga sama ko daga ƙasa. A yi mamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya, ya cinye birane, za ka dinga ganin ana nuna wani abin mamaki, kaga motoci da gidaje wanda aka gina su masu hawa-hawa, hmm. aka sa rodi aka yi dakin, amma kaga ruwa ya cinye ƙasansa, har ya tarar da dakin ɗin ya kayar da gini mai hawa-hawa, hmm. ya faɗi saboda ambaliyar ruwa. ka ga motoci da mutane a ciki ruwa yana tangaza su yana ɗebe su kaga manyan gadoji da aka gina su da makudan kuɗi mm-hmm. aka zuba musu kayan gini masu ƙarfi za ka ga ruwa ya, ya tumɓuke su to wannan abubuwa duk muna gani suna faruwa a ƙasashe daban-daban mm. ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga ruwa da iska ta canza lissafin gari ta canza lissafin ƙasa ta canza lissafin yanayi ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga wannan ya faru to da can ba a irin wannan mm. to amma in alkiyama ta kusa za a dinga samun irin wannan shi za ka ga masu bincike da kuma kardado na abin da zai faru masu hasashe masu hasashe mm. za ka ga sukan yi bayanin yanayin da ake zato ko ake tsammani zai iya faruwa a wani guri domin mai tafiya ya san yanayin da zai tafi mm. cewa yanki kaza za a yi rana kaga in rana tana damun ka sai ka san me kake ciki ko za a yi ruwa kuma ruwan ana ga zai yawa wataƙila ma ana tsoron ruwa ne da iska tare da ambaliya kowa dai ga tsunami ta isa aya haka da sauran ruwa da aka yi da irin iska na Katrina da Wilma da aka yi a Amerika da makamantansu da wanda aka yi a Faransa da wanda aka yi a wani yanki na Turkiya da sauran gurare da ruwa ya cinye garuruwa da jihohi duk wannan ya ishe mu aya cewa Allah fa yana sane da inda muke ya san me muke yi za ka sai mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu ƙara imani da shi mu kuma ɗauki sababi da zai jawo mana sauƙin waɗannan abubuwa a duniyance da kuma addinanci. Na'am. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyinmu a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi, inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Umman Ali da ke Kiru a jihar Kano. ta ce akramakallah kowa ne zai ga Allah subhanahu wata'ala a filin alkiyama ko kuwa sai ‘yan aljanna kaɗai. To, abin da ya tabbata cewa waɗanda za su ga Allah su ne muminai, mm-hmm. lillazina hasanul husna wa ziyada, ziyada ɗin na fassara ta da ganin Allah. Mm-hmm. Sannan kuma an ce su an rabbihin yau ma'izin la mahajubun, za a tsare su ga barin Allah ma'ana ba za su ga Allah ba. Mm-hmm. Amma akwai hadisi na Bukhari da ya nuna filin alkiyama za a ga Allah wanda ma munafikai za su ce su in sun ga Allah ba za su gane Allah ba tunda ba su san shi ba dama hmm. amma muminai za su ce su in sun ga Allah za su gane Allah saboda siffofinsa da kamanninsa da suke suka karanta alkur'ani waɗanda ba wanda ya kama da shi bai kama da kowa ba hmm. subhanahu wa ta'ala in ka ɗauki waɗannan ruwayo guda biyu za ga wacce ruwaya ta nuna kawo mene za su ga Allah sau biyu kenan za su ga Allah a filin alkiyama kuma za su ga Allah subhanahu wata'ala a cikin aljanna. Mhm. Su ko munafukai da kafirai ba za su ga Allah subhanahu wata'ala ba. Wannan kuma ya ce shi da matarsa sun taɓa saɓa wa Allah kafin su yi aure, amma kuma ba ta yi istibra'i ba aka ɗaura auren a haka, yanzu me matsayinsu? To an yi kuskure guda biyu, kuskure na farko da aka saba Allah, kuskure na biyu da ba a yi wannan istibra'i ba. domin wannan istibra'i na a tabbatar babu ciki ta hanyar yin jini ɗaya abu ne da yake an ɗauko shi daga hukuncin da aka wa bayin da aka ribato daga filin daga. Idan mace tana da ciki sai annabi ya ce, ko da an baka ita a cikin kasanka, kada ka kuskura ku yi mu'amala aure da ita sai ta haifi wannan ɗan da ta zo da shi. Idan kuwa ba mai ciki ba ce, to ka kai mu'amala da ita har sai ka ga jinin al'ada ya zo mata, wanda ya nuna ba ta da ciki. duk da cikin ake karewa. Hmm. To saboda haka idan mutum suka yi mummunan mu'amala da mace kamata ya yi a jinkirta ɗaura auren nan har sai tukunna ta yi jinin nan wanda wasu malamai suka ce ma uku za ta yi wasu malamai suka ce biyu za ta yi wasu suka ce ɗaya za ta yi hmm. to in ta yi jinin nan to kaga shi yake tabbatar da cewa ba ta da ciki hmm. in ko ba ta yi jini ba to kaga sai a jira sai ta haihu kafin a ɗaura auren. Wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai. Mm. Duk da in akwai saɓani ba za a kore shi ba, akwai malaman da suke ga e in an ɗaura auren yayi amma dai ba za su yi mu'amala kwanciya aure ba, har sai tukunna ta haihu. Domin a ware wannan ɗan kada a cakuɗa halar da haram. Mm. Lokacin da take da ciki kuma cikin nan ba na aure ba ne, ko mijin ya zama yana saduwa da ita kaga ana kwaba kenan akan kwaba hmm. saboda haka suka ce ba a so a ɗaura auren ba amma idan an ɗaura to kada su yi mu'amala aure har sai ta haihu na'am Basiru Salisu unguwar Jaji a ƙaramar hukumar Ƙaraye ya ce sai bayan ya ɗago daga ruku'u sannan ya tuna cewa bai karanta sura ba ya ce to zai karanta ta ne kafin ya tafi sujada ko kuwa a ina zai karanta ta idan dai mutum ya riga ya yi fatiha ya tafi ruku'u kaga muhallin yin sura ya tsere abin da ya anan ya bar sunnoni guda biyu karanta sura da kuma asirta ta idan asirance ake yin ta hmm. karanta sura da kuma bayyana ta idan a bayyana ake yin ta saboda haka rashin yin wannan ya jawo masa ya bar sunna guda biyu da haka ba zai yi sa anan ba sai in ya gama sallarsa ya zo ya yi tahiya sai ya sujjada qabla salami mm. ya sujjada guda biyu kafin ya sallama sannan ya sallama wannan sujjada guda biyu ita za ta tsaya a bakin waɗancan sunnoni guda biyu da ya bari Shi ne karatun sura da kuma asirta ta ko bayyana ta mm. shi wajen yin sujjada qabla ɗin nan malam sai mutum ya gama karanta tahiya sannan zai yi su kuma idan yi su zai sake karanta wata tahiyar ko kuwa to idan mutum zai sujjada kabali ko ba'adi in kabali ce wato wacce ake kafin a sallama kenan. Mm. Wanda mafi yawa sujjada ƙabilar salami takan zo ne akan ragi, sujjada ba'ada salami takan zo ne akan ƙari, mafi rinjayi. Mm. To saboda haka idan mutum ya gama tahiya ya salatin annabi ya yi addu'o'insa, mm. kafin ya sallama sai ya sujjada ya ɗago ya zauna ya kuma yin sujjada ya ɗago ya zauna. To kafin ya sallama nan zai sake maimaita tahiya. ko ba zai sake maimaita tahiya ba wasu malaman sun ce za a maimaita tahiya kafin a yi sallama wasu ka ce a'a wannan hadisi da ya zo da magana tahiya ba shi da inganci tunda hadisin bai inganta ba to ba za a gina hukuncin shari'a a kansa ba da haka suka ce da an yi wannan sujjada guda biyu sallama kawai za a yi ba sai an sake karanta wata tahiya daban ba tunda annabi ta yi ai sujjada biyu ba ta yi a sake yin tahiya a sake ta yi ai sujjada biyu ai sallama da shekara nawa ake so a yi wa yaro kaciya daga Suleiman unguwar malamai makauraci. To shari'a ba ta zo da wani yankakken lokaci da za a ma yaro kaciya ba, don haka idan ma ranar da aka haifi yaro aka ga cewa an masa kaciya ba matsala a iya masa, mm. ko bayan kwana bakwai, ko bayan mako biyu ko mako uku, daga nan dai har zuwa lokacin da aka tabbata cewa dai bai fara jin kunya dan yana yawo tsirara ba ko an masa kaciya riga ya fara girma kaga ba zai so yana yawo tsirara ba mm. So, da haka dai kafin shekara bakwai a ce an wa yaro kaciyarsa wannan kuma ya ce malam sai fa an yi da gaske wajen faɗakar da masu neman maza daga ƙofar mazugal to kullum wa'azi ake ta yi mun faɗi hatsarurruka da bala'o'i da masifu da tashin hankali da yake faɗawa waɗanda suke yin luhaɗi. Mm. to kuma mun faɗi hukunce-hukuncen da zai wa mutum a duniya da kuma hukunce-hukuncen da zai tarar da su a lahira. Mm. Kuma mun faɗi cewa masu irin wannan laifi su ƙoƙari, su tuba su daina wannan al'ada mummuna kuma su roƙi neman Allah ya yafe musu abin da suka yi a baya su kuma yi ƙoƙari su canza salon rayuwarsu mm. domin dalilin yin hakan yana da yawa daga ciki akwai dalili ma na tsafi wanda za a ce masu yin hakan suna ƙara daraja da kwarjini a tsakanin mutane wanda ƙarya ne kuwa mm. ba wani mai saɓan Allah da zai wani kwarjini ko ya daraja sannan wasu kuma akan jingina musu abin haka da arziki wasu kuma tun suna yara suke yi ko ake musu wasu kuma kalle-kallen abubuwa ne wasu dai duk gashi nan dai shedan dai ba abin da ba zai sa ka aikata abu ba kuma ya nema maka mafita a zuciyarka mm. wannan musifa ce bala'i ne wanda ya kamata a ce mai yin an masa addu'a Allah ya yi masa sannan wanda baya yi kuma an masa addu'a akan Allah ya tsare shi sannan kuma an gano masu yin ya kamata a dinga gudarsu a dinga gudun aikin nasu sannan kuma a dinga yi musu nasiha wanda nuna kyama ga aikin da cewa an gano mutum aikinsa ne ba za a bashi kowace irin dama a cin al'umma ba kamar misali masarauta ta ce duk mutumin da aka gano shi da irin wannan ba zai yi sarauta ba mm. in kuma yana yi aka ga yana yi za a sauke shi mm. kuma a siyasa a cikin ƙasa a sa cikin doka cewa duk mutumin da aka same shi da irin wannan al'ada ko ake da tabbas ko zargi mai ƙarfi ba za a ba shi mukami na siyasa ba. Mm. In malami ne aka gano irin wannan ba za a saka shi a majalisar malamai ba, in limanci yake ba za a bar shi ci gaba da yi ba, a haramta masa duk wani motsi da zirga-zirga Hmm. wanda wannan zai sa jama'a su ga al'umma ma ta damu da wannan abin hakanan in wato ɗan kasuwa ne ya ga an ƙaurace ma sana'a da shi da kasuwanci da shi duk dai kyama al'umma ta zama tana ƙyama irin wannan laifin hmm. kuma sannan in mutum ya tuba ya gyara ya ga an dawo komai ana yi da shi yadda ake da kowa wataƙila irin wannan a duniyance ma za su taimaka sannan kuma a ci gaba da faɗakarwa da wa'azi wanda kuma aka jarabce shi da wannan bala'i shi kuma na farko ya ci gaba da addu'a sannan na biyu ya ci gaba da neman mafita yadda zai daina sannan ya daina da abokai da majalisa da waɗanda suke wannan duk ya canza su ya shiga cikin waɗanda ba sa yi hmm. wataƙila tun da ya ga ba a yi ba a magana yin to zai iya juya ya koma irin su. Hmm. sannan ya dinga karanta abubuwa guda biyar na farko ya dinga karanta alkur'ani da tadabburi yana ganin musamman kissa annabi Lot yadda ta kwashe da mutanensa ya ga yadda alkur'ani yayi tur da wannan abun yadda kuma Allah ya tafaɗar yadda makoma masu hakan ta kasance hmm. sannan na biyu ya dinga karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin koyarwa annabi babu wannan abun kwata-kwata a ciki hmm. sannan ya karanta tarihin magabata sahabban annabi manyansu da ƙanana da manyan malamai mashahurai na hadisi da na ƙur'ani da na fiƙihu duka ya duba zai ga babu wani wanda aka same shi yana irin wannan al'ada mm. sannan ya koma ya dinga yawan zikiri domin yawan zikiri da ambaton Allah yakan goge wa mutum abubuwan nan guda uku da suke saurin kawo masa halaka shine da sha'awa da fushi da gafala mm. gafala shi yake sa mutum ya daina ambaton Allah wanda kuma haka sai zuciyarsa ta kashe. sha'awa kuma ita take jefa mutum cikin irin wannan mace na neman mace namiji na neman namiji namiji na neman mace ko mace na neman namiji ta hanyar da ba aure ba duk waɗannan sha'awance sha'awancen suna faruwa ne idan an batun Allah ya karanci hmm. sannan ko mutum ya yawaita addu'a ga kansa da kuma neman tsari daga Allah akan ya fidda shi daga wannan yanayi ya kuma kiyaye shi har ƙarshen rayuwarsa masha Allah Kabira Abdullahi Siwai daga kwanar Dangora a ƙaramar hukumar Kiru jihar Kano yana tambayar yar bebin roba matsayinsu ɗaya ne da gunki? To, ‘yar bebi ta roba wacce ake don wasan yara, malamai sun ce wannan babu laifi, in an ba yara suna wasa da ita, kamar da ya zaci littafin Adabu Zifaf ya kawo kissa lokacin da na Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta zo da kayan wasan yara irin ‘yar bebi ta zamaninsu, hmm. shi ne doki ne haka aka yi masa fuka-fukai, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ganta da shi, haike cewa ya na ganki da doki mai fukafukai a ina kika ga doki yana da fukafukai tana yarinyar sai ta ce masa ai an ce annabi Sulemanu yana da doki yana da fukafukai yana tashi da shi mm. so da kaga asali sai annabi ya murmushi ya fita murmushin annabi sallallahu alaihi da kuma barinta ta ci gaba da wasa da wannan yar bebi tata kaga ya nuna kenan ga yara su yi wasa da yar bebi ba laifi bane musamman mata wanda wannan yar bebin tana koya musu san yaya tunda ba za a ba su yaron gaske su dinga wasa da shi ba mm. dole ta nan suke fara koyo kamar yadda da za ka ga yaro in ya taso sai a sai masa kaza a ce ya kiwonta mm. ta hanyar kiwon kaza ake lura in an ga yana kula da kazan nan yana ba ta hatsi yana ba ta ruwa yana wanke mata akurki to alama ce ta cewa an ba shi aure ma zai riki daga nan sai a siyo masa akuya shi ma an ga yana kula da akuyarsa yana ba ta abinci yana sai mata harawa yana ɗaure ta abin nan a turkenta yana share mata gurin to shi ma alama ce ta cewa in an ba shi mata zai rike mm. ita ko mace sai a sai mata yar tsana ka ga tana goya yar tsanan nan ta yi mata kaya ta yi mata gado ta yi mata ɗaki ta yi mata katifa saboda haka wannan yana nuna kenan za ta koyi renon yaro da san yara mm. tun tana ƙanana mm. to irin wannan shari'a bata hana ba saboda wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisi a cikin sahihul bukhari ɗaya daga cikin sahabbai mata take cewa muna koyawa ‘ya'yanmu azumi, idan za su yi kuka sai mu ɗauko lu'uba minal ihin, al-lu'uba shi ta ce ‘yar tsana minal ihin wacce muka yi ta da audiga, hmm. sai mu basu sai su dinga wasa da ita har lokacin shan ruwa ya yi, wanda hakan shi zai ɗauke musu hankali ba za su yi tunanin karya azumi ba. Wannan kuma tambayarsa ita ce wace addu'a zai riƙa yi domin sallah ta zauna a zuciyarsa ya riƙa yin ta babu fashi. abin da zai sa sallah ta zauna a zuciyarka bayan addu'a ɗin ne kakka bari jam'i ya dinga wuce ka a cikin jama'a. Sallolin nan biyar ka dinga yin sa a jam'i, kuma ka dinga addu'a irin wacce annabi Ibrahim ya yi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ka dinga yawaita wannan addu'a ta annabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in zama cikin masu tsayar da sallah masu yin sallah akan lokaci masu yin sallah da ilimi masu yin sallah tare da kula da yadda ake yin ta sallu kama ra'aytumuni usalli hmm. sannan kuma wa min zurriyati daga zuriyata ma Allah ka sa masu tsaye da sallah ne saboda Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wasu tsibir alaiha da kuma juriya da haƙuri wajen kula da sallah la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki nahnu narzuquka mu muke maka arziki wal aqibatu littaqwa na'am limamin da ana yin sallama ya riga ma mu fita daga masallaci bai tsaya an yi addu'a ba yaya sallarsa take daga Sa'adu Nasiru da ke Nasarawan Zuwo a ƙaramar hukumar Kiru. To na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana azkar da ake yi bayan sallah wanda kowa shi zai yi nasa. Hmm. Ba wai liman ne zai dinga ba wa mutane suna amsawa ba. Kowa akwai zikirin da aka koya masa da addu'o'in da shi zai zauna a masallaci bayan an yi sallama ya karanta su. Hmm. Waɗannan zikirori mutum zai iya yin su kamar yadda suka zo duka ko kuma ya wani shashi misali ana yin sallama mutum ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma a'inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma la mani'a لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سيأي تلاتين دعوكم والحمد لله والحمد لله والحمد لله سيأي تلاتين دعوكم wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar sai ya yi talatin da uku hmm. sai cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya karanta ayatul kursiyu ƙafa ɗaya ya karanta qul huwallahu ahad ƙafa ɗaya qul a'udhu birabbil falaq ƙafa ɗaya Kul a'udhu bi rabbin nas kafa ɗaya, wannan idan bayan azahar ne da la'asar da isha, amma idan bayan asuba ne da magariba, kul huwallahu sai ya kafa uku, kul hmm. a'udhu bi rabbil falaki sai ya kafa uku, kul a'udhu bi rabbin nas sai ya kafa uku, sannan ya atal kursi kafa ɗaya. Hmm. Sannan wajen yin kafa uku ukun zai iya kulhuwan lahun ya falaki ya nasi, kulhuwan lahu ya falaki ya nasi, kulhuwan lahu ya falaki ya nasi, ko ya kulhuwan lahu uku ya falaki uku ya nasi uku. Hmm. ka waɗannan su ne zikirorin da ake so mutum ya zauna ya yi bayan ya yi sallama. To kaga ai in ba sauri mutum yake ba ko yana da wata bukata ta gaggawa ba, ya kamata mu dinga haƙuri muna yin waɗannan zikirori mu kuma ƙara ma da nafila domin nafila ita take cike mana inda muka samu tawaya a cikin farilla. Na'am. Wannan ya ce a hukunce-hukuncen addini da ake cewa mutum ya ‘yanta baiwa, yanzu yaya za a yi kenan tun da babu bayi. To dama in ka lura a wajen bayi Allah ya ce cewa fa mallam ya ji. Din da Allah ya ambaci bawa sai ce wanda bai samu ba, kenan ɗayan biyu zai faru. Ko dai bayin su ƙare kowa ya samu ‘yanci tunda Allah ya ce a wani gurin fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba fakku raqaba yan tauyayi sana wajen zakka ma yace wa fir riqab saboda haka idan ana ta fitar da zakka ana ta siyan bayi ana ta yantawa to za a wayi gari a neme su a rasa haka nan kuma yadda shari'a ta kwadaitar da in kana da bawan ko ma baka da shi ka je ka siyo shi inda yake bauta ka yanta shi ya samu yanci to kaga ai yanci ba abin da ya fi shi daɗi me yasa kaga kana bin tsuntsu da hatsi a hannunka yana gudu mm. saboda ya fi son yanci fiye da hatsinka ya san ya tsaya kama shi zaka kasa a keji mm, saboda haka ƙara shiga duniya yana da yanci da a sa shi a keji wa lastu arda qafasan wa in yakum min zahabi dito mm. oh, ba zan yadda a sa ni a cikin keji ba ko da na zira ne gaba Rabi gayati in ganna a daji ina zagaye da yanci na ina shakar iskar da nake so in ci abin da nake so shi ya fi min yanci fiye da a sani a keji ana bani abinci kullum dan kurkuku an daure ni hmm. an ce wani bature ne zai wuce sai ya ga wani da tsuntsu a cikin keji ya ce masa wannan na siyarwa ne ya ce e nawa kuɗinsa ya faɗa Bature nan ya ɗauko kuɗin ya bashi ya ce buɗe shi ya tafi hmm. ya za ka biya kuɗi mai yawa irin wannan kuma ka ce a buɗe shi ya tafi ya ce eh na taɓa shiga kurkuku hmm. yasa ne alkawari duk sanda na ga ɗaurare inda ina da halin da zan ƙyatar da shi sai ya sa an sake shi da za ka shi ya sa shi ma ƙara a sake shi ya tafi ya je ya harkokinsa ya fa ɗaure shi saboda haka wannan shi ne mm. daga sani ahmad ishaq da ke Dorai a kano yace malam idan ina sallah sai in rika jin kamar na tsallake wani abin sannan kuma idan an idar da sallar waɗansu sun miƙe suna yin nafila ko na yi nufin in tashi in yi nima sai zuciyata ta rika cewa ko na yi ba lada saboda dan na ga waɗansu suna yi ne nima zan miƙe in yi yace menene mafita wannan waswasi ne hmm. shi ko waswasi ba shari'a ba da haka ba a aiki da shi duk abin nan da ka faɗa kaga daga zuciyarka yake ba daga nassi yake ba hmm. so me nassi yace ayi shi zaka duba ba mai zuciyarka tace ayi ba hmm. tunda wannan zuciyarka tana sa maka waswasi kakai aiki da waswasi ka dinga gina abubuwanka akan yaqini dan kasancewa kaga wani yana yi to ai ba shine dalilin yin ba shari'a ce tace ai shi sa kake yi so kaka yadda shedan ya saka kayi abu ba dan Allah ba ko kuma ya hana ka yin abu ya ce wai in yi ba dan Allah ba duk hmm. sharrin shaidan ne ko dai ya sa ka yin ba dan Allah ba ko kuma ka tashi za ka yi dinga ce maka kai fa ba dan fa Allah za ka yi ba ya kamata ka zaman ka hmm. to zaman naka shi dan Allah ne <laughs> saboda haka wannan dabara ce na shaidan sai muna neman tsari da shi ko muna bin shari'a dan maganin shi ne ka bi shari'a hmm. Allah subhanahu Ta'ala ya dafa mana mu bi shar'o'in nasu amin summa amin Masu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu rika yin aiki da abubuwan da muke saurara amin sun mu amin. Duk mai tambaya na iya rubutowa a tsarin sakon rubutu na waya wato text message aiko zuwa ga lambar wayar da muke bayarwa uku shida, biyu tara, ɗaya ko aiko zuwa ga adireshinmu na imel wato tambayoyi a yahoo.com. a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawo muku da dukkan masu taimakawa wajen samun nasarar gabatar da shirin a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh to madadin kowa da kowa habib ja'far madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah down.